babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar katsina ta kabir mustapha ya shaida min cewa tun a watan janairun bana ne cutar ta bulla wasu sassan jihar kuma ko a ƙasa da makonni biyu da suka gabata ta halaka mutane takwas a yankin ƙaramar hukumar jibiya ko da yake ya koka kan yadda jama'ar yankunan karkarar jihar ba sa kai rahoton cutar ta sankarau ga cibiyoyin lafiya mafi kusa da su amma ya ce gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin agajin ciwon lafiya na ƙetare na aiki tare domin magance matsalar a jihar jigawa kuwa cutar ta sankarau ta kashe akalla mutane goma sha uku a garin majiya na karamar hukumar taura baya ga mutane fiye da hamsin da suka kamu da cutar dr awalu umar gajida na asibitin koyarwa na malam aminu kano ya yi karin haske dangane da yadda cutar ke yaduwa a tsakanin al'umma ita dai wannan cuta ta sankarau ya kamata tun farko ma mutane su gane cewa yadda take yaduwa tsakanin al'umma shine ana shekarta ne ta numfashi ma'ana wani wanda yake dauke da kwaya cutar ko ya atishawa ko ya tari ko ma numfashinsa na eh, na al'ada kwaya cutar ta fito wani ya sheka sai ya kamu da wannan cutar kuma a sani cewa ɗaya daga cikin yanayin da yakan faru cutar take saurin take yaduwa ta haɓaka shine in aka samu cinkoso akwai kuma lokacin da tafi tasowa daga ƙarshe-ƙarshen hunturu kamar misali mu arewacin najeriya za ka iya cewa daga irin wajen watan sha biyu din nan har zuwa yanzu nan da muke ciki yanzu kamar ana tsakar da ita kenan in har za a irin wannan annobar ba kuma ana sa ran za samu a samu saukin da ba sai ruwa ya sauka yanzu haka dai ma'aikatar lafiya ta jihar katsina ta ce ta fara aikin ba da magungunan rigakafin cutar ta sankarau ga mutanen da ba su kamu da cutar ba amma rahotanni sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar jigawa ba su kai ga ɗaukar makamancin wannan mataki ba tukunna sai dai dr awalu umar gajida ya fayyace hanyoyin da ya kamata jama'a su bi domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta sankarau kasancewar ana cikin yanayin zafi mai tsanani musamman ma a wasu sassan arewacin najeriya na farko dai a guji guraren da suke da cinkoso da yawa kaga wannan yanayi ne da in akwai mai kwaya cutar nan za ta yaɗu da sauri bayan nan kuma a gidajenmu ko a ofisoshinmu ko a wuraren aikinmu mu tabbatar cewa muna zaune a wurin da iska take shigawa tana zagawa ma'ana a buɗe tagogi a kunna fanka inda hali in babu a yi amfani da mafici a yi fifita kuma a rage cunkusuwa a ɗaki a misali wajen yayin bacci gara ma a fito waje misali tun da yanzu ba ruwa ake ba a kwanta a waje bayan an wannan sai kuma mu kula da tsaftar yanayin yadda muke su atishawa su tari yanzu yanzu mutum zai yi atishawa zai sa hannu ya kare daidai sanda ya kare wannan hancin nasa Ah, akwai dan majina ko wani yawu da zai da sa hannunsa wanda in akwai kwayar cutar nan ah, aka ci rashin sa'a kuma ya taba wani ko wani yaro karami ma musamman zai iya ah, shakar wannan kwayar cutar ya kamu da cutar sankarau. Dakta Awal Umar Gaji da kenan daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya.